السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميد شدة قوات الرجب إجرام منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai daidai da sha huɗu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha shida أشي بعد كرات اللتاف الأذكار أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار لا الإمام أبو زكريا مهي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله madaukin سبكي mai sakayya الخير alkhairi har yanzu muna karkashin kitabu ma إذا دخل في الصلاة littafin da ke fayyace ma al'umma abin da shari'a ta tsara su faɗa na furocin baki kafin fara sallah da sanda suke sallah da kuma bayan sun ƙare sallah abin da ya shafi kabbar bari, addu'o'i salatai da kuma zikirori dodannan abubuwa tsari ne da allah madaukin sarki ya umarci annabi da ya zauna ya nuna ma al'umman shi yadda za su gudanar da waɗannan ibadu a cikin sallah domin su dace da yardan shi wannan ya sa wanda yake da ilimi a kan yadda zai bauta ma Allah madaukin sarki musamman a cikin wannan ibada ta sallah ya sha bamban da wanda kawai in ya kabbarta sallah shi zai domin ɓangarorin wannan ibada na waɗannan addu'o'i da waɗannan zikirori da waɗannan salatai da kabbar bari shi wanda bai da ilimi bai san su ba ma ya san su bai san inda bai sa su ba shin kafin fara sallan ni shin a cikin tsakiyar sallan ni shin a'a zai yi ne bayan ya ƙare sallar? shin a cikin sallan a tsaye ne ko in yi ruku'u a san da ya sujjada ne ko san da ya ɗago tsakanin sujadu guda biyu ko ko a halin zaman tahiya zaman farko ko ko zaman tahiyan karshe me ya kamata mutum ya riga fadi daga zarar mutum ya yi sallama me yake son ya biyo baya an gane wannan da kyau shin wannan sallan ta farilla ce ko ko sallah ce ta nafila ko ko sallah ce ta istikhara ko ko sallah ce ta roƙon ruwa ko ko sallan kiskewar rana ko wata ko ko sallan jana'iza duk waɗannan abubuwan su ne mala yake kira da ma ya kuluhu idza dakhala fi salat yana da alaka da kafin fara sallah da bayan kare ta da kuma abin da ke tsakanin sanda ake gudanar da ita wajibi ne waɗannan abubuwa ya zamanto musulmi ya san su ta ƙarƙashin wannan ne mala ya kawo mana babin da ke bayani akan al'asma'ul husna sunayen allah madaukin sarki waɗanda suke mafiya kyau dukkanin sunayen allah madaukin sarki kyawawa ne sai allah maɗaukin sarki ya ɗibi guda casa'in da tara sai ya gaya mana falalansu a cikin ayan alkur'ani cikin suratul araf Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah madaukin sarki yana da sunaye kyawawa saboda haka ku bayi ku roki Allah da waɗannan sunayen kun gano wannan da kyau ku to muna da bukatu da yawa da muke son mu bauta ma Allah maɗaukin sarki ta hanyar addu'o'in mu to kuma waɗannan sunaye sai fa an san su an san ma'anan su an yi imani da su sannan a iya aikin da za a ci moriyar su da shi an fahimta to ya zama dole ya zama lallai ta hanyar mu zo mu tsaya ɗaya bayan ɗaya musamman a nan sannan ta hanyar sanin waɗannan sunaye ne allah maɗaukin sarki zai kawo agajin gaugawa ta hanyar tsame bawa daga fadawa cikin aƙidu na ɓatattu domin 'yan shi'a rafida ana da matsala da su don gane da waɗannan sunaye na allah suna bankare wasu suna kore wasu suna faɗin wasu bayan da Allah maɗaukin sarki ya yi umarni ba to ballantana jahamiya mu'tazila asha'ira maturidiya kullabiya khawarij da sauran batattu to dukkanin waɗannan suna da yanda suke ta'addanci irin nasu a aƙidance da fassarance da ma'anance na abin da ya shafi waɗannan sunaye na Allah maɗaukin sarki a hadisin da limamul bukhari ya ruwaito ta hanyar abu huraira allah ya kara mashi yarda annabi ya ce waɗannan sunaye guda casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su to zai shiga aljanna ta hanyar kiyaye su shine yanzu muna karanta su kowanne sai mu ji meye ma'anan shi ɗaya daga cikin kiyaye sunayen ne idan allah ya taimake ki kin ji kin san su kin haddace to wannan ƙarin riba ne na kafa kawai sannan kina da bukatun da zaki roki allah madaukin sarki da shi sannan kuma ai za ki san ma'anansa da za a kare ki daga fadawa cikin waɗancan aƙidu ku. ana fahimtar wannan da kyau to idan kika san wannan kika kiyaye kina mutuwa kawai sai a wuce da ke aljanna Allah ka sa muna da rabo a ciki a karatukan da muke yi mun karanta suna na 63 al-muqaddim wanda muna kan bayani akan shi ne sai lokaci ya kure mana a inda malam yake kawo mana a takadir alkauni ko a tadbir alkauni da kuma a tadbir a shari'i magaji yana daga cikin ma'anan a tadbir alkauni allah maɗaukin sarki yana ɗaga bawa daga cikin bayi da yawa ya bayyana darajar shi da kuma fifikon shi za ga mutane suna rayuwa a wani gari ɗaya suna gudanar da sana'a iri ɗaya amma a cikin su sai ga wani Allah madaukin sarki ya daga ya fifita al'amarin shi idan wajen mallakan abun hawa ne kaga wani ya riga su farawa kuma ya fi tsayawa ma a idan jama'a yanda ana zuwa wajen shi za a su amma wani yana can lungu shi za a je ana siya ga mota ma yake hawa duk shekara ya je umara duk shekara ya je aikin hajji amma wanda ya riga farawa ƙila ma ya fi shi girman jali da yawan kwastoma Allah madaukin sarki bai mai wannan baiwar ku. kun bayyance wannan da kyau ku za a ga mutum ya shahara da sana'an da ake ganin ta makasance sana'a ne bata kai sauran sana'o'i daraja ba sai ga ya shahara ana cewa ne mai kanwa sai ku ɗauka kanwan yake kasawa idan da za a ji a bincika sai a ga kuma duk garin ba wanda ya kai shi karfin arziki wane mai dabino sai a ce wai dabino za ku rika ci a'a yanzu haka shine dilan dabino na duka afirka ko na duka ƙasan a lokaci ɗaya sai ci riba miliyan talatin a nan samu ɗaukaka ya samu kima ya samu matsayin da wani zai samu an fahimci wannan da kyau a cikin irin sana'o'inku na mata wata kitso take yi wata kunshi take yi sai ga matan manyan mutane daga GRA daga Kaduna daga Abuja daga Kano ba sa iya yadda wata ta taɓa kansu wajen kitso sai ita kila ba maki a makotansu akwai wata makitsiya wacce tafi wancan iya kitso da ana ba ta ɗari biyu za ta kitsan da ya fi wancan da ake zuwa a ba ta dubu goma duk kitso ɗaya haka allah madaukin sarki ke ɗaukaka wanda yake so cikin bayan shi kuma idan allah ya ɗaga bawa ko in duk kun taru kun yi gayya ku dawo da shi baya ba fa za ku iya haka abin da ya shafi karantarwa da malanta yanzu kun ɗauki malam Jafar da malam albani da malam abubakar mahamudu gumi su ga ne malamai sun mutu shekaru da dama da suka gabata amma yanzu ga malami ne ana sashi a gidan rediyo lokaci bayan lokaci laila har yana ta bayani yana faɗin gaskiya yana jan awi yana jan hadisai yana nasihantar da al'umma amma abin mamaki zai wahala kaga wani kuma ya ɗauki kasar ɗin shi yana ji amma sai ga gogoriwa ake a nemi kasa ɗin abubakar gumi ko kasa ɗin jafar ko na albani wannan tsagawa ne baiwa ne na Allah madaukin sarki da yake zaben wasu daga cikin bayi ya masu yanzu ku ɗauko jihadi salahuddin al-ayyubi ba shi kaɗai ne ya jihadi a duniyar nan ba amma kalli yadda ake labarin irin jihadin da yi da irin yadda ya ci baitul maqdis da yaki ba musulmi kaɗai ba har kafirai suna jinjina abin da ya tare da cewa gwamnatin su ne a baitul maqdis ya kauda ta amma irin yadda ya gudanar da tsarin da yadda ya gudanar da abubuwan da suka biyo bayan yakin wannan ya samu jinjinan ban girma da kuma yabo mai yawan gaske ga shi dan fodiyo ga muhammad bello ga abdullahi gondu ba su kaɗai ne suke aikin ba amma jiyan da allah madaukakin sarki ke ɗaga su an gane wannan da kyau ku yanzu misali siyasan da aka yi wacce ta gabata mu dukan nan mun san abubuwan da ai suka faru an samu waka da suka rika yi ma jam'iyyu waka ko a ce jam'iyya ɗaya ko ƴan takara ko zaɓen ma kan shi da abin da ake bukata suna da yawa amma ku kalli ɗaya daga cikinsu ne kawai Allah madaukin sarki ya ɗaga ya fifita shi a duk duniya an san shi ba a Najeriya kaɗai ba sai ka je sai ka samu ƴan Najeriya a wata ƙasa kai ba ma ƴan Najeriya ba turawa sun sa kasa ɗin su ta rawa ba fasa jin abin da yake faɗi abin mamaki shi kuma inda Allah madaukin sarki ya ga dama ya ɗaga shi kenan yau in yana son ya ma shugaban kasa waya sai shugaban shugaban kasa shugaban kasa ya dauka ya ce mishi alo sai su magana amma ka ga wani ga ilimin addini ga qur'ani ga hadisi ga fiqhu ga larabci duk malami ma in yi magana zai iya cewa kai kuskure waje kaza ba kai daidai ba kuma kila tsakanin shi da Allah ma yake yi to amma kuma bai iya kansilan unguwarsu waya ya dauka amma ga mawaki yana ma shugaban kasa waya kaga mutum da karatun boko ya digiri na ɗaya na biyu na uku har ya zama profeso kila shugaban jami'a ne ma kila yana zuwa ko ina amma bai iya kiran kwamishinan jihar ya girmama shi amma ga mawaƙi zai iya kiran gwamnonin ƙasar nan kaf ya ce yana son ganin su kuma ya je gansa hankali kwanci wannan ɗagawa ne nawa wallahi na Allah ne ba wani wanda zai iya wannan fifikon in ba Allah ba ku abin da ya faru waɗanda da suke gidan gaba a mulkin ƙasar nan a shekaran da ya gabata yau kalli ƙura'an talaka ya mai da su gidan baya a da ba a sa ƙura'an ni? ai ana sa ƙura'an amma akwai inda ake zira da ƙura'an su bi amma da Allah madaukin sarki ya shiga harkan a wannan harka ta bana sai ya zama ga ƙura'an ga abubuwa kuma ana kallo wanda ake ajiyewa a gidan baya yau kuma shi ke gidan gaba wanda yake gidan gaba shi kuma yanzu bai sani ba ma yana gidan bayan ni ko ko yana telbodi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko bisan inda imani ko yadda za a yi da shi yake wannan Allah ne ke yi kawai shi sa idan ke ga wata Allah madaukin sarki ya mata karbuwa to ke batta da wannan karbuwan da Allah ya mata bari mu gidan manzon Allah mu kai ziyara duk wacce kika dauko a gidan annabi sai ga Allah ya mata fice na daban irin nata yanzu ka dauko Khadija ita khadija ko a komi Allah madaukin sarki ya ɗaukaka ta a komi ga kyauta ga sanin haƙƙin miji ga girmama shi a lokacin da mijin ba fa yana da abin hannun shi bane ina da yaƙini in ke ce a irin ɗabi'unki da aka san ki da shi da ke Allah ya makarfin arziki irin na Khadija aka ce mijinki bi da shi ya haɗu da wulaƙanci ba ɗan ƙarami amma kalli ita ke ɗiban kuɗin ta bashi sai ya guzuri sai ya tafi kogo ya je zauna kwana da kwanaki sannan ya dawo in ke ce suke cewa ko ta zai gida su ki ɗebi kuɗin ki ki bada a je a zauna a kogo yanzu kogo ya zama kishi ki kenan to sai ki ci gaba da yi duk irin wannan shegantakan na kawaye ba ta saurari ko ɗaya ba ai ba za a ce ba ta da kawaye ba musamman ma sun keto zamanin jahiliya sanin kima ne da daraja Allah madaukin sarki ya daga ta bayan ba ta raye ga irin yadda annabi yake bin yana kimanta kawayenta da yan uwanta akwai lokacin da yayar Khadija ta kawo ziyara gidan annabi annabi daga hannu yana ya Allah ga yar uwan wanci ta zo Allah ka yarda da ita wace ce ta nemo ma gidan daraja Khadija ce ga irin yadda annabi ke kaunan Aisha da irin darajar aisha da irin alakan da annabi yake da shi da mahaifin aisha tun kafin ma fa annabi ga aisha mala'ika ya rika zuwa da ita akan doki an yi ma dokin kwalliya an yi ma aisha ado sai a ce daga irin rumfan amaryan nan ita ce matanka annabi ya ce yana buɗe sai ga aisha ce sai annabi ce in wannan daga Allah ne Allah zai zartar da shi ana nan ko sai Allah madaukin sarki ya sa mu annabi a ran shi ne ma'auran Aisha kuma aka zo aka kun ga wannan daga Allah ne sannan yar amini shi ne aminin da annabi bai da amini kamar shi abubakar ne siddiq wanda annabi ya tara al'umman shi na wannan lokacin duka ya ce ban taba jin daɗin surukuta da abota da dukiya da zamantakewa da wani hankali na ya kwanta irin yanda na ji da abubakar ba don ma Allah ya wanzar da abokan abotansu cikin ƙur'ani Allah ce iz ya ƙoli da sahibi hilata ta'azan abokin shi ne da nassin alƙur'ani annabi ya ce a kulle kofan kowa a batta abubakar ya ce da zan iya rike hannun wani in tafi da shi wajen Allah matsayin badadai da abubakar zan rike komi na abubakar special aisha an tambayi annabi cikin mutane a duniya kafuwa ka fi so ce aisha ce annabi ya kwanta rashin lafiya allah allah yake ranar girkin aisha ya dawo matan annabi sun yi taro sun aika ma annabi cewa ya sanar da sahabban shi duk wanda zai kawo kyauta ko zai ba da wani alheri to ya bada kyautan nan da alherin nan a ranar girkin kowa a daina zaben girkin aisha a kawo matan annabi sun yi taro suka aika zainabu yar jahashi yar uwan annabi ta je ta gaya ma annabi maganganu dangane da irin yadda su ga gaba ɗaya nitse wajen ƙaunar aisha da zainabu ta je ta tsaya tana bayani aisha ta miƙe tana bayani sai ga Zainab tana cewa wallahi ban gane bane Aisha kina da gaskiya suka tura Fatima yar annabi ina son ku gane darajar Aisha nan ne fa zuwan Fatima ke da waya annabi ce ke ba za ki so wanda ke ni nake so wata ce ina so ki so Aisha Aisha na da daraja duk in annabi zai tafiya ana ƙura'a sai rabon ta fito an fahimci wannan da kyau ko Aisha nan ne wata rana fa annabi yana magana sai yana yaban khadija sai ta bude baki sai ta ce haba wata tsohuwa ta mata tintina an daina yayin ga yan mata da ake yayi yanzu annabi ya fusata nan take boni irin ikon Allah wacce take raye ku kalli ta a wajen shi ji wanda ta mutu wajen shekara goma sha abin mamaki aishan nan bata taba tozali da khadija ba wallahi bata santa ba mun gane domin kusan sanda ma khadija take raye aisha ko haihuwanta ba yi ba in ma haife ta to yadda take tana nan yadda take bi ba ta san waye khadija ba amma annabi ya ce eh khadijan dai ita ake son a duniya babu kamanta domin ita ce ta haihu da nisan da ba macen da ta haihu da ni dole aisha ta ji ciwon wannan ita aisha ko batan wata bata taɓa yi ba duk ƴaƴan annabi khadija ta haife su da Allah madaukin sarki ya ga daman bayyana darajar khadija kun san abun mamaki wacce ma ta zo gidan ta haihu sai zama baiwa ce ita ta haifi Ibrahim al-Mu'azzam amma ƴaƴan annabi kaf khadija ta haife su sannan ita ta bani dukiyanta na cin moriyan shi sanda nake bukata a sanda duniya ta hana ni ita ta fara imani da ni a lokacin da na zo da sako ina neman yan goyon baya ita ta tsaya ta goyi bayana a lokacin da duniya ta diran man da makircinta ita ce kaza annabi ya dinga karanta ma aisha khadija ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza nabi ta shi fita sai da annabi ya wata guda cir kullum zai zo ya tsaya kan dokin kofan aisha ya ce eh hadijan ne ita ake da ita ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza kan ta magana sai tafiyan shi kawai sai da aka wata ɗaya na kyankyasa mata to yin tsakaninku da Allah wannan ɗaukakan wake iya shi wallahi Allah ne mun gano wannan za a iya auren hukuma ta hudu a ƙarƙashin miji ɗaya sai ga ɗayan da ke gidan wanci ya fi natsuwa da ita sama da sauran duka kuma suna kimanta shi suna ganin darajan shi suna mai komi da yake so amma Allah sai ya ɗaga ɗaya daga ciki idan ki da kan gado ba baki san tsarin Allah ba sai ki koma kina keshi da Allah ko kina rigima da Allah shi kuma Allah ba zai fasa abin da yake yi ba ita ya daga ita yake so kuma an gano wannan da ke ku ke kuma ya maki komi ga dukiya ga ɗaukaka ga iyaye mutanen kirki ga kyau ga wai komi kina da ba kuma wancan da ba ta da ko ɗaya sai ga Allah madaukin sarki ita ya daga ana yin wannan ko ba yi wannan ɗaukaka ne daga Allah kina da ƴaƴa ai an fi san auta ko sai ga wata kuma billahi allazi ita kuma in ta ga autan ta bata mata rai yake wanda ba autan ba kuma an fi san shi wannan wani irin ikon Allah ne Allah ne ke daga mutane yanda yake so shi sa in duk garin nan zamu taru mu ce wani in Allah bai ce shi ba ku Allah haka zai hakura shi sa mu gane Allah ne ke mai da mutane gaba kuma Allah shi ke mai da su me baya yau jama'a suka taru suka ce mu ba ma son wani in Allah ya ce yana son shi ko ba da kuka iya yanzu kalli yadda kafaran maka suka taru suka ce wasu ba su ma yadda manzon Allah da sahabbai su zauna a garin ba annabi ya haƙura ya kwashe sahabban shi gaba sai tura sahabban shi kuma zaman garin ya gagare su sai kuma da waɗancan suke son su zauna suka matsa musu annabi Allah ya ce kwashe jiki ya tafi Madina ku kalli yadda Allah da ya daga addinin annabin yau ga sha unguwan nan addinin annabin ake don Allah addinin su Abu Jahal da su Abu Lahab da sauran waɗannan kakaran ana yin sha unguwan nan bai ban zata akwai inda aka girke wasu gumaka da ake zuwa ke masa sujada aka kyala Allah godon abubuwan wallahi Allah ne ke ɗaukaka mutane shi sai ku je sai a jaraba a makaranta wanda yake zuwa yake muku tutorial ana yi kuma sai faɗi ku da kuke wahalan fahimta ana yi kuma sai ku ci wallahi haka Allah yake tsarin shi gani mutum ne yake zana jarabawa na bayan shi yana dagowa sai ya kalli satan ansa zai je ya rubuta dan daga in ya gani ma boye ki bari ya gani ya rubuta dan abin da ya rubuta ya kai yana zuwa shi mai asalin rubutun da kyar zai tsira da fasa shi kuma mai satan ansan kuma ya tsira da e ba Allah ba ne wallahi Allah ke wannan aiki a ajinku sai ga wacce tafi kowa iya turanci ta faɗi jarabawa wadda sai an kakkama an kakkama da ƙyar ake kaiwa kuma tafi kowa ci ana samu ko ba samu wannan aiki ne na Allah kun fahimci wannan sai ga an je an gyara wajen sai da abinci na zamani mutane ba sa son zuwa nan su ci abincin zamanin sai zo kofar gidanku da ake fitowa ga kwata na wucewa ga kura na tashi sai ga masu kuɗi da manyan mutane sun taru wannan abincin da ke cikin gidan da ake fito masu da shi wai menene koko da kosai ne da yaushe da yamma har sai ga daga wasu unguwanni ake tasowa za mu je gidan wance mai koko ana yi ko ba yi wai garin da je irin wannan wai za a girmama mu da yamma haka aka ce ai kawai mu je gidan koko na ce ai me wa ta koko na ce da rana tsaka aka ce a ah, kai dai zo mu je ka gani tun daga hanya na ganye fakin dama da hagu manyan motoci aka ce ainihin duk wani isasshe na garin nan to ne yake zuwa na ce to a siya aje gida ka ce ina aikokon ba zai daɗi ba in ba shashi a nan ba ga kwamishinoni ga daraktoci ga kowa kowa a roba fa da ludayin roba an zubo mutane da kosai da waye wallahi ana kawo kokon ina haka na ji wani karni ya kama ni iris abin ciki ma fito wallahi ka na aji shi amma an kaga yadda ah, ana da haka ana jin daɗi ni kuma karni yake mun kun gani su kuma haka suka saba su yi wallahi wani sai ya kada kuda haka sannan zai sha a gidan shi kuma da za a yi mai ba zai sha ba ya kosa yamma ta yi ya zo a zubo mai koko da kosai da safen amai ba zai sha ba sai da la'asar wannan ɗaukaka ne na waye na Allah ne ina son ku gina komi a rayuwanku a haka yan sai ya zama mai gidanki kullum yana mutane kyauta yana mutane kyauta yana mutane kyauta amma unguwan ba a labarin shi mai faskaran gidanku ake labarin shi a ko'ina ana haka haka na faruwa ko bai faruwa ɗaukaka ne daga Allah Allah ya sa mu dace to wannan ɗaukaka ne sai a ce alkauni ɗaukaka alkauni ta duniya yanzu a najeriyanci a siyasanci a komi ba wanda ya kai janar buhari farin jini ko akwai hmm? ban zaton akwai malamin da zai zo nan zaria a ce kawai don ya zo Zariya kwanta da kwarkwatanta ta tabu sewa kuma bilalai ba zai ba kowa ko sisi ba amma za a ce ba sarkin da zai zo ba wani ɗan siyasan da zai zo a mai haka ba wani ɗan boko ko ma kowaye ba wanda ya isa kan yadda Allah ya mai wani irin ɗaukaka Allah ne ga dama wannan shi ne a tadbir al-kauni to sannan akwai a tadbir al sharii an fahimta yanzu misali za mu zo za mu karanta a nan yanzu Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu annabawa sauran da ba a ambace su ba Allah bai zaɓe su ba in kika ce annabi isa maryam ta haife shi yasa ta samu wannan ɗaukaka mahaifiyan annabi musa annabawa biyu ta haifa musa da haruna kuma ul azumi na rusulu su ma annabi isa bai magana da allah kai tsaye annabi musa yana yi amma jin ita aka ji aka zaba kuma <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan wani tsari ne kuma allah maɗaukin sarki ke kawo shi a haka yanzu matan annabi ibrahim matan shi duka guda biyu duk sun haifi annabawa mun gane ita amarya ta haifi annabi ishaq haka uwar gida ta tada tsiya ta ce ita ba ta yadda ba waye waye ba arziki ya ɗauko uwar gida tun daga filis amarya tun daga filistin ya kawo ta ina ta kawo ta baitul maqdis ya kawo ta makka ya aje ta ku ga Sanadiyyan abin da wancan ta yi shi ya zama sanadiyyan haihuwan iyayen annabi annabi ya zama mai da'awa a makka alherin ya zo mana har nan ana komawa ita kuma uwar gida ta samu cikin ishaqa ta haife shi shi kuma ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf waɗannan su ne tsatsanwa yahudawa a yau ana nan tsatsan gidan amarya sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko ɗaya daga cikin jikokinta ya zama annabin ƙarshe da ya zama mai gidan waɗancan annabawan duka sannan kuma addinin da waɗancan annabawan 'yan tsatsan amarya 'yan tsatsan uwar gida kuma addinin wannan kuma ya shafa na waɗancan baki ɗaya ba Allah ne ke yi ba ina son waɗannan abubuwan ku riƙa ɗaukansu kuna ɗora sa kan mizani yanzu ba kwa gani a gida ne yan gida a ɗauke su ana martaba su ana kimanta su a kai su makaranta a mota a dawo da su suna cin daɗi suna ke kafa almajirin gidan ba a sa sanwa da shi sai wanda ya rage ake ba shi haka ana nan ana nan idan Allah ya ga dama sai ya daga almajirin gidan bai daga yan gidan ba yana girma sai samu ɗan akwakwai ya fara ɗan yin tireda daga haka daga haka sai ya miƙe sun yana zuwa tudun guda sabon gari na saro kaya sai ga ya koma sabon garin da shago sai ga ya koma yana hudda da kamfanoni waɗannan su gama makarantar kabba aiki shi kuma ya zama babban attajiri ya koma kuma shi ke ci da gidan ana samun wannan ko ba samu isa wannan ku sani Allah ne ke ɗaukaka mutane yadda yake so in Allah ya ga dama ya mutum kima sai ya shiga matsala sai kuma Allah ya ɗaga shi yanzu jiraiju arrahib mun karanta da kowa nan makirci aka shirya mai aka ja ka rusa mai ɗakin ibada amma ba kwana ba fa sai da mutanen da suka rusa gidan suna cewa da Allah ya ba su dama za su koma su gina mai ɗakin ibadan shi da zinari to Allah ya bayyana darajar shi amma fa an kamo shi ne ana cewa yayi makaruwa ciki karuwan da ita aka haɗa baki aka yarfa mai ƙarya amma Allah madaukin sarki ya ɗaukaka shi dama ita ka'ida ko duk mutumin da ya ce yana neman ɗaukaka yana neman daraja yana neman kima ta hanyar ƙarerai ko ku sa mai ranar faɗi Allah ba a neman abin da yake badawa ta hanyar ɗa'a a neme shi ta hanyar ƙarya da yaudara ba a Allah wannan ba a daɗewa Allah maɗaukin sarki zai kifar da neman wannan aikin ba za a daɗe ba an fahimci wannan muna tattauna da wani babban mutum sai yake cewa ko malam kun san dalilin fadin jonathan zaɓe ya ce ranka ya daidai sai kayi mana bayani za mu fahimta ya ce dalilin shine rikicin jonathan da rotimi amechi gwamnan rivers na da ya ce asalin rigiman matan jonathan ne take son ta rika juya jihar rivers domin ai a jahan ta fito ya zama gwamnan kawai zama hoto ya zama ɗan yes ma shi kuma rotimi a meci cikakken namiji ne bai da wannan abubuwan ba shine gwamna ba ita ba ma mai gidanta ba bai isa ba an gani to ana nan akwai wani gari ghetto ne wajen sai a mai ci ke son zai rushe wajen zai gine-ginen zamani saboda ci gaban jihar to sai aka yi rashin sa'a kuma nan ne garin iyaye da 'yan uwan matan shugaban kasa patient a'a patient ta ce ya za a haka kakuta shi kaga shi gwamna ne ita kuma matan wa shugaban kasa ci yayyayi suka ke ran nan sai aka zo government house aka gaya ma a amaici ai ga su can suna taro da ita matan shugaban kasa da shugaban karamar hukumar da wannan wajen yake daga kar a mai makirci sai ya dau mota da jama'a aka tafi to gwamnan jiha ne dole in ya zo a bashi daman magana yana zuwa ya fara magana yana lallashin mutanen su gane alheri ake nufin su da shi za a sa wajen ku za a ba ku wasu filayen za a ba ku kudin da za ku iya gini to mina ku da ta ga za su fahimta sai ta zo ta fisga makirfon a hannun shi ta ce ba zai yiwu ba ne ne mene ne mene ne ta kwanu manganin ta aka tashi ta yana tashi shugaban karamar hukumar sai a mai ce cire shi su kuma a can abuja suna ta tunanin yanzu wa za su samu yi masu maganin a ameci to shi wiki ne kowane ne na yanzu shugaban kasansu a gwamnansu na rivers a lokacin shine chief of staff shugaban ma'aikatan gidan gwamnati mun gano wannan babban mashawarcin gwamna kenan a mai ce ba da sunan shi johnson ya bashi minista sai suka amfani da shi aka fara fada da ameci shine shugaban gwamnonin najeriya sai ana kokarin a cire shi duk wani abin da yake da kima a kau da shi duk wani abu da yake da kaza a kau da shi duk wani abu da yake a kau da shi ana ta fada da shi ko ta ko ina ana yi ana cikin wannan faɗan ne sai su kwankwaso sai suka shiga sai suka mara mashi baya wannan shi ya haifar da pdp tawariya asalin tawaye a mai cini kun gani ana zuwa wannan zaɓen sai ya zama daratan kamfen ɗin buhari kun gana waɗannan jihohi guda biyar suna pdp an gani sai suka kwashe jiki sai suka koma mai apc a wannan yanayin sun rage ma pdp yawan ƙuri'u da jama'a magoya baya wannan ya sa aka kama wuyan jonathan aka murɗe aka kada shi zaɓe allah ne ya kawo wannan canjin amma sanadiyyar wancan kuskuren yau da a ce sanda aka ɗauko wancan rigimar, sai ƙoƙarin janye ameci jonathan ya sa shi aljihun shi ya matse shi in ameci yunkura sai danne shi in yunkura sai danne shi dan Allah zuwa yanzu ba za su fada tare ba yanzu ga Jonathan a ƙasa a mai ta ina a sama dir mako sai ya taro da shugaban ƙasa duk san da yake son ganin shugaban ƙasa zai ci kuma ana nan idan Allah maɗaukin sarki ya wani juyin sai gan shi a shugabancin ƙasa ko gan shi a mataimakin shugaban ƙasa ko wani abin da ba haka ba an fahimta tun da ake demokuraɗiyya shekara sha shida da shi ake yi yanzu wannan shekarun da za a shekara hudu da shi za a yi in buhari ya ƙara shekara hudu takwas da shi aka yi in wata gwamnatin ma ta zo a baya in sun taka rawa ƙarshen ta ba da shi za a yi haka allah yake ɗaga wanda ya so ya aje wanda ya so yanzu wannan kun ɗauke shi ba musulmi ba ne bai taɓa ma allah su sujada ƙwaya ɗaya wanda allah ya karba ba ma kalli yadda allah maɗaukin sarki ya sa yana da gudunmawan da ya bayar wajen kayar da waɗancan masu buge-bugen na abin nan mai ƙara da ke ruɗa mutane bai ce wannan da ke ku haka Allah ke ɗaukaka mutane yanzu sai ki ga a gida ɗaya ne mai gidan ku ɗaya ne zai je zai siyo a tamfa iri ɗaya ɗinka maɗinkin iri ɗaya ne wannan in ta ɗaura a tamfan ta fito sai ga yadda ka san ɗaura mutum a tamfa amma ita wancan in ta ɗaura ta fito kuma bata ma gyara bata wanka ba zai ga kuma yi mata daidai ana yin wannan ko ba yi wannan in ce kwalliya ta fito ya ɓata rai ya ji haushin ma kwalliyar wancan kuma in ta fito kasa-kasa ya ga wannan kasa-kasan ya fi birge shi Allah ne ke wannan ba bawa ba ne ba ku fahimci wannan ba duk wanda ya fahimci wannan tsarin wallahi sai ya zauna lafiya Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi za cin alqur'ani Allah madaukin sarki ce inna Allah safa adam Allah shi ya zaba annaba adam ku kalli cikin annaba da manzannin Allah kaf akwai irin annaba adam hmm adalla sai mu duba yanzu shine khalifa sannan shine abul bashar sannan shine malaku su kwanta su gaishe shi sandiyan shi Allah ya tsine mai iblis albarka akwai wani ba annaban da yake da wannan matsayin babu kuma a ranar kiyama ana bude kiyama <clears throat> shi Allah zai ce miƙi ya ware ‘yan aljanna ya ware ‘yan wuta wannan daraja ne Allah ya mashi kuma annabi adam din nan bai daga cikin ulul azumi minar rusuli bai cikin su kun ji daya sai ce wa nuhan Allah ma ya zabi annabi nuhu sai dai shekar 950 yana wa'azi akwai annabin da ya wannan da ya roƙi Allah nan take Allah ya karba Allah ya hallaka duniya kaf ta sanadiyar addu'an shi sannan sai ce wa ala ibrahim Allah ya zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim tun daga annabi ibrahim ya zo har kiyama ta tsaya familin shi ne ke annabta da manzanci duka an gani family din gidan shi wa ala imran iyalan imran su ne su annabi zakariya annabi isa annabi yahaya da sauransu an fahimci wannan da kyau annabawa ne allah ya masu tarin yawa a gidan sai ce alal alami na allah ya zaɓe su ya fifita su akan mutum kun ga wannan fifiko ne na me na addini da annabta yanzu mu ɗauko annabin allah annabi dauda annabi dauda injiniya ne makeri ne sannan sarki ne sannan annabi ne ya haifa faɗa annabi Suleiman sai Allah ya wanzar da wannan sarautar ta bunƙasa tafi na dauda annabi suleiman ya zama sarki ne yana magana da dukkanin halittun Allah ƙwari ne tsuntsaye ne dabbobi ne mutane ne aljanu ne kowa garkashin mulkin shi ne sannan ga tsaban dukiya shi ko wancan makeri ne mujahidi shi kuma wannan sarki ne da yake jihadin da ya fi na mahaifin shi wani irin baiwa da Allah madaukin sarki ya mishi kuma ga ce annabin Allah annabi Dauda yana da ƴaƴa 99 wasu ga ce ƴaƴa 100 yake da su amma ciki ba wanda Allah ya zaba ya ba manzanci sai wa sai shi wannan zabi ne na Allah duk da wannan matsayi da bai wanda Allah ya ma annabi Suleiman dan Dauda kuma Allah bai sa shi daga cikin ulul azmi minar rusul ba wannan baiwa ne na Allah Allah madaukin sarki zai yi miki baiwa a bangare kaza wata kuma Allah ya mata baiwa a bangare kaza an gane yan cikin matan manzon Allah kalli darajar Aisha amma kuma Safiya ta fita iya girki a cikin matan annabi ba wacce ta kai Aisha iya magana da hikima cikin sahabban annabi kabba wanda ya kai amur dan as iya magana da hikima da zance tsararri kuma wani iri ikon Allah kuma an gano wannan in kun ɗauko matan kuna aje su ɗaya bayan ɗaya haka za ku gansu yanzu juwairiya matan annabi da juwairiya da aisha da zainab yar jahash da safiya da hafsa cikin matan manzan Allah waɗannan su ne wanda kishinsu ya fi zafi saboda su ne masu ƙananan shekaru a ciki sannan su ne kuma waɗanda suke gwaran kyau a gidan kowane za gani na fi kyau da safiya tana cewa ga darajanta annabi ya ce ita tsatsan annabawa ne mun gane aisha ce oho amma da ke gajera ce <coughs> mun gane nan da kyau aisha akwai baki amma dai ta ce ran da ne girki a gidan nan waye bai santi ya ce a karo mai ba an gano wannan wannan ya wuce ita kuma juwairiya ita baiwa ce na hawazin an ci su da yaƙi an raba ta ta fada cikin kasan bayi ta zo gidan annabi mai gidanta ya ɗora mata fansa a ɗan samu wani ɗan abu a bata ta je ta biya ta zama 'ya tana shigowa gidan aisha da kyallar ido ta kalle ta ce bar gidan nan <laughs> bar gidan nan ta ce a taimakon tuto ba za a ba da taimakon mu ita ta zo neman taimako ne aisha ce to an daina ba da taimako daga tafi to da ita aisha ta duba ta ga irin matan da annabi yake so dan ta san shi annabi ya bar masallaci ya kamo hanya zai shigo gida akan hanya ce suka haɗu da juwariya. baiwar Allah lafiya ta ce wallah wajen ka nazo in ke ne sai ki ce amma na shiga gida matan gidan ta koro ni kin ja mu kanki matsala sai na shiga gidan sai ban same ka ba to me kawo ki ta ma ni baiwan wancan ni wane ne ya ce ni in kawo kaza ya zama ya na ga duk garin nan ban da gata sai kai na zo ka taimaka min annabi ce a wannan ne eh to kin yi in biya miki aure ki da ce eh annabi ya irga kuɗi ya bata ya ce tafi ɗaki na kaza shi ne nata ke ma Allah ya gida maki wannan baiwa masu ya maki ba yan aikin gidanki kuma ta zama kishiyanki wannan baiwa ne <laughs> wannan shine asalin rabo na minan lahi tsuntsu daga sama ya sashi gano wannan ne kyau ku me a ciki zainab yar jahashi annabi zaman sulhu yake yi tsakaninta da mijinta kullum ana kawo ƙara annabi kuma shi ya hanyar auren amma auren ya ƙi zaman lafiya ƙarshe Allah ya kashe auren aka ce annabi ya aure ta annabi ya ki yana ɗaga kafa yana ɗaga kafa yana ɗaga kafa Allah ce waje naka ha yanzu kuna tsammanin zai yiwu ana yin wannan ba fitina zai zama ba ha <laughs> ba ɗan ƙarami ba amma ana yin auren kusa abin mamaki zai je fara murna da familin shi duka an ambaci sunan dan uwansa yana a Qur'ani iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na Zainab yar jiha suka fara murna gaba daya yarsa ta samu ɗaukaka Allah ya daura ma yarsa aure da annabi a cikin alkur'ani aka sanar suke ta murna musulmi ana ta jin daɗi yanzu al'amari ya komi daɗi su kuma yahudawa da sauran yan iskan gari haba sai gulma da tsugudidi can kuma cikin gidan manzon Allah ya dinke tsaf an zauna lafiya ko ba zauna ba baiwa ne daga Allah tana auren da bararren bawa yau kuma ta zama ita ce matan sayyidul bashar to wannan baiwa ne daga Allah idan ku hausa ba sai an yi maganan ko yar wace ce ko mai darajanta rigima suka samu aka samu rashin jituwa annabi ya sake ta amma mala'ika ya zo ya ce Allah ya ka dawo da ita fa inna hasawamatun qawama ita hafsa Allah ke tare mata fadan an yi ke ko ina da yakinin aka yi fada ko almajirin gidanki ba zai shiga miki ba kin ga dai shine wanda yake in kin fada ba musu ko to ba zai shiga ba ma Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan baiwa ne daraja ne Allah yake ɗauka ya kowa daidai da shi Allah yake hakura darajar da Allah ya kowa Allah ya taimake mu wa qawlihi an maryam haka Allah maɗaukin sarki ya magana dangane da maryam ya ce wa iz wa iz malaikatu ya maryam Allah ya turo mala'iku suka zo suka yi magana da maryam kai tsaye yanzu maryam ta zama annabi ya kenan a'a ba annabiya bace amma Allah ya turo mala'iku sun magana da ita suka ce ya maryam inna allaha astafaki Allah ya zabe ki kin ji daya wa tahharaki kuma Allah ya tsarkake ki wasafaki ala nisa'il alamin kuma Allah ya fifita ki akan matan duniya kaf to yanzu tambayar da zamu yi anan yanzu ita maryam ta fi asiya ta fi mahaifiyar annabi musa ta fi khadija wasu malamai suka ce nisa'ul alami ne su ne matan zamanin ta kaɗai amma ita khadija matan duniya ne kaf tana sama da su yasa matan da babu kamansa a duk duniya kaf khadija aisha maryam asiya mafiyan annabi musa waɗannan babu kamansu a cikinsu kuma babu kaman khadija maryam dawa da asiya waɗannan babu kamansu ina fatan kun gano wannan haka Allah yake yin zaɓin shi a bisa gende ya ga dama Allah ya sa mu dace wa qawlihi an talut haka Allah madaukin sarki ya magana dangane da talut shi talut din nan wani Isra'ila ne suka rika roƙon Allah Allah madaukin sarki ya fidda musu da wani shugaba jagora wanda za su yaki a ƙarƙashin umarnin shi da jagorancin shi da Allah madaukakin sarki ya tashi masa zabi sai ya zabi Talut shi kuma Talut ba kowa ne a cikin sa ba mu gano wannan to yana daga cikin alamun da za a gane shine sarki shine ko tabut wanda akwai sanda annabi Musa da kaza da kaza ciki Allah ya sa mala'iku suka je suka ɗauko suka kawo mashi sun fara ta da hatsaniya ba su yadda ba sai Allah ya ce inna Allah astafahu alaikum Allah ne ya zaɓe shi a kanku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism Allah madaukin sarki ya mai baiwa na ilimi kuma ya mai baiwa na jiki da lafiya wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah madaukin sarki yana ba da mulkin shi ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwa ne mayalwaci ne ga bayan shi sannan masani ne da ya san halin kowa da abin da kowa ya cancanta ba shi kun za mu mamaki ko za ki iya tsayawa ko ki ke tsaya takarar kansila bai samu ba in Allah ya ga dama sai a bashi kwamishina daga kwamishinan nan sai zama dan majalisa ba dadewa sai zama gwamnan jiha amma abin da ya nema bai samu ba menene kansila ne mu gani in Allah ya ga dama kun ga daga zaben farko na dan majalisa da ya samu in Allah ya so sai ga yanayin ta sama ba zai ƙara zaɓe ba sai ya dangana da shugaban ƙasa ana zaɓen shi a matsayin ɗan majalisa sai dalili ya sa sai gwamnan shi ɗauko shi sai mai da shi mataimakin gwamna ana nan sai wani dalili sai ya sa sai ya zama gwamna ba zaɓe ana nan sai shugaban ƙasa ya ɗauko shi ya zama mataimaki ana nan sai a zo a yi zaɓe sai ya zama shugaban ƙasa kun ga ya ta tafiya zaɓe ɗaya yi duk sauran alfarma ake mashi amma sai da ya dangana da kujeran kololuwa kuma wannan tsari ne na Allah Allah ne ke zaben bayi yi masu baiwa na musamman wanda duk garin nan ko duk duniyar nan an taru an ce ba a yadda ba kuma wallahi ba isa ba Allah ka sa mu dace mala yace fa hadha istifai kun ga irin wannan zaɓi? wata kadimin da kuma fifiko na ja gaba da Allah yake ma daga cikin bayan shi ya ta'allaqu bit tadbiril kauni wannan tsari ne na gudanarwa da Allah madaukakin sarki yake a duniyance ba ki gani kina iya haihuwan yaya ke kika haife su sai ga wani ya zama malami wani ya zama mai kuɗi wani ya zama basaraki ko duk ƴaƴan ki zama talakawa ƴaƴan makota Allah ya daga su ku ga ku da arzikin da mulkin da komi kuma Allah ya hana a gidanku ya je ba wanda ba ku so Allah ne ke wannan mun gano wannan da kyau ko mahala ya ce wa amma taqdimu shar'i za ku sa wa amma a gaban wannan amma a takadim a shari fa huwa muta'allaqun bi muhabbatillahi li fi'lin duna fi'lin Allah maɗaukin sarki ayyuka ne da ake mai wanda shi ya sa ya aikin sai ya zaɓi ɗaya ya ba shi darajar da bai ba ɗayan ba kun yanzu misali a daren lailatul qadr a cikin dararen ramadana kaf Allah ake mai ibada a waɗannan darare duka to amma a cikin dararen sai Allah ya zaɓi lilil kadar ya fi sauran duka haka ne sannan a cikin makonni Allah yake mai ibadu a ciki duka sai Allah ya zaɓi juma'a ta fi sauran duka a cikin watanni Allah yake mai ibada a ciki duka sai Allah ya zaɓi watanni masu alfarma guda hudu abin mamaki ramadan kuma bai ciki amma kuma sai Allah ya fifita watan ramadan a cikin watanni sha biyun duka kun gani yanzu a cikin kwanukan duniya kaf hadda na ramadan babu kwanukan da suka kai layalul ashar daraja wajen Allah in an ware dare ɗaya ne shine laitul kadar ya fi su kun bayyance wannan da kyau ku wannan wani tsari ne na Allah da Allah yake zaben abu ya mai fifiko a cikin ibadun ma da ake mashi yanzu a cikin nafil fili da ake ma Allah kaf babu kaman sallan dare a cikin sallan dare kab babu kaman witiri kuma haka Allah yake zaba kun ga wannan sai zama at-tadbir ash-shar'i wancan kuma al-kauni wanda muke bayani Allah ya sa mu dace mala yace wata qadimu ba'd al-ahkam ala ba'd Allah madaukin sarki yana fifita wasu hukunce hukunce na shari'a akan wasu lima taktabihi al-maslaha gwargwadon irin maslahan da Allah madaukin sarki ya kalla allaci ta'udu alal ibad wanda waɗannan maslahohi suna komawa ne ga bayi ba maslahan na komawa ga Allah ba ne maslahan ga waye ga mu bayi ne kuma ba ga Allah ba kama fi sunanin nasa'i kama yadda hadisi ya zo cikin sunanin nasa'i wasu hahul albani الشيخ محمد ناصر دين الألباني إنجن تحديث من حديث البراء أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي الله يشي إن الله وملائكته unga Allah da mala’ikun shi yusallona ala saffil muqaddami suna yin salati da addu’a da fatan alkhairi ga ‘yan sahun farko kun ji yanzu duka masallacin da ake sautin daga farko har ƙarshe ke masallan ta waɗanda suke tsawo na biyu zuwa na ƙarshe sun ma fi yin sallah don Allah sama da wanda suke tsawon barkon kila sun bi su tsarki kila sun bi su imani kila sun bi su komi wajen Allah amma abun mamaki wa ake ma addu'a kuma tsawon barko kun ga wannan harka wallahi na Allah ne kawai wal mu'azzin shi ko ladan yughfaru lahu bi maddi sautihi duk inda sautin shi ya kai to Allah madaukin sarki yana mai gafara tsawon inda sautin ya take ladan kaga dai ladan dai ba kowa ne a masallaci ba ko da ya kai liman ai bai kai liman ba amma kuma shi kun gana mai gafara amma ba mu ji hadisin liman ba kisa ladan babban mutum ne kuma ladan aka ce ranar kiyama zai zo da dogon wuya sannan ladan duk wanda ya ji sautin shi mutum ne ko aljan daskararre ne ko mai rai ne sai ya ba da shaidan shi a ranar kiyama cewa ya kira sallah amma yanzu da ladan zai zo neman aure a ku za a ce ladani ne fa ba za a ba shi ba amma kaga a wajen Allah mutumin Allah ne kun gano wannan da ke ku amma a wajen mutane fa za a ce fa kiran sallah yake yi <laughs> dan Allah yanzu a nan wace ce take son ladan a cikin yan mata da ke nan wajen da Allah ina da wasu ladane mutum biyu sai ba ta da ta ji haba malam haba haba malam kuma sai a rasa wanda za a samu sai ladan to kin ji dai shi gafara yake mai kullun so biyar in dai kin gaba a gafarta mai ba to bai kira sallah ba Allah ka sa mu dace wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratabin wa yabisin sannan a ranar kiyama za su gazgata shi ɗanye da busasshe duk inda kiran sallan shi ya buga ya je hatta kasan wajen sai ta gazgata shi gaban Allah walahu mithla ajri man sallama ahu kuma adadin wanda suka zo sallah tare da shi sakamakon kiran sallan shi to yana da lada adadin nasu in aka ba da lada 25 biyar daraja 27 bakwai to idan ku dubu ne a masallacin za a ɗibo 27 bakwai sau nawa so adadinku a miƙa ma ladan shi kadai ladan babban mutum kun gano wannan da ke ko ladan babban mutum kenan amma kaga duk wannan aikin ba a ce liman yana da su ba ikon Allah ashe ladanci ba ƙaramin aiki bane an fahimci wannan amma yanzu fa ba wacce za ta ji wannan hadisin hadisin nan ya shiga ranta ta ce in Allah ya da ta zan ba ladan sai in ya yarinyar ne an buga an buga an buga babu masoyi to illa nan yanzu ya ce ladan mutanen Allah to shi ne sai a bashi amma a ce ana kai goro ana kai mari kowa yana so wallah ba za a ba ladan ba kuma ladan shi da wannan darajar Allah ka sa mu dace wa fi sahihi muslim hadisi ya zo cikin sahihu muslim min hadis abi huraira annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi yace law ta'lamuna ma ya'lamun ko law ta'lamuna ma ya'lamuna ma fi saffil muqaddam lakanat qur'a annabi yace da kun san abin da suka sani na irin alherin da ake ɗibga ma waɗanda suke zama a sahun farko wallahi ba za ku yadda kullum su wane ne yan tsawon barko ba ƙura'a za a rika yi to manzon Allah ba ma sa zuwa masallacin da wuri ballanta nan mai ƙura'a ya ga iya kaje duk masallacin duniya ba a zuwa da wuri duka inda ka cire na maka da madina amma Allah duk masallacin duniya mutane ba sa zuwa sallah da wuri to ina wani ƙura'a ma za a yi tukuna amma dai da mutane ba za su yadda ba wallahi wani yau ka shiga gobe ka shiga jibi wallahi ƙura'a za a yi Allah ya sa mu dace qala yace atim musuf yanzu misali kun zai inda annabi yace ya qura saboda limanci kun za abin da yasa limanci ba faɗin darajar shi kamar yadda ake faɗin darajar saura ba saboda riya na shiga cikin limanci da yawa na gaya muku kafin ke sami ikhlasi ɗaya a cikin limanci cikin samun riya talatin sai wanda Allah ya kiyaye ba duka ne ba akwai bayi da Allah yake zaben su ya tsare su daga wannan abubuwa kun gani amma in ba sa aka yi ba zai wahala ka ga mutum yana al'amarin limanci bai shiga matsala ba ana zuwa liman ya zo neman aure da wuri za a bashi na ce limamin masallaci kaza ne shi ga zai rika alfahari da neman suna da wannan kaga mutum yana kokari a yabe shi ga aikin da bai yi ba sai yana daga ciki Allah shi kyauta cin musaffal muqaddam annabi in yazo sallah sai ce jama'a a cika tsawon farko summa allazi yalihi sannan wanda yake bayan shi kama kana min naqasin fama kana min naqasin falyakun fi saffil muakhar in ma za a samu wani naƙasa ko wani rashin cika to ya zama a tsahon baya kun gano wannan da ku amma ba tsawon farko ba shi tsawon farko so yake ake komi ya zama nashi gredi sannan sahu na gaba sahu na gaba in ma za a samu rashin cika sahu to ya kare a can sahun baya amma ba sahun farko ba wannan alheri ne za mu tattauna me yasa ake faɗin waɗannan abubuwa a karatu na gaba in Allah maɗaukin sarki ya kai mu za mu tsaya za mu kalli waɗannan abubuwan da kyau ku gano wannan da kyau ku sai mu sharhin su mala ya ce wala ibrata bi da'a annahu la yargabu fi taqaddumi ila saffil awwal bi muhajjati anna an-nas yatalabuna fihi al-ajr mala ya ce kar ku lura da magana waɗanda suke cewa ku ba mu da tsawon farko saboda gogoriyar mutane da san neman lada ya yi masu yawa kaga kowa dai tsawon farko din da muka samu sallah zamu mala ya ce ku damu da su wa anna wal ibada al-ibadatul haq hiya ma yakunu bi ghairi iwat aw muqabil ita ibada ta kware ta Allah shine wanda mutum zai yi ta ba abin da za a bashi haka suke cewa ai ibada yanzu an ce ni ga abin da ake bada a son farko yasa mutane ke wannan gogoriya mu za mu je kawai inda zamu ibada dan Allah ba tare da an bada komai ba mu bautan Allah zamu sai rabu da waɗannan masharmantan an gane wannan da kyau ko zamu magana akan wannan gobe da izinin Allah ku ji yadda abe yake in kuka je wata ibada an sa mata bonus ko ku kokari ku je ku cinye wannan bonus din kar ku sake ku bari wannan al'amarin ya tafi ba ku same shi ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya zama tare da mu muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum